Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe, a kuma ko'ina a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Kayawa. Amurka, Burtaniya da Faransa sun kai hari ta sama ga ƙasar Siriya kuma sun auna wasu wurare ne na musamman da suka hada da cibiyar nazarin harkokin kimiyya da bincike sai kuma rumbun sarrafa makamai mai guba da dai sauran wasu wurare da ke tasiri ga kasar a harkokin tsaro sakataren harkokin tsaron amurka james martins ya ce makasudin wannan yunkurin shine aikewa da sako na musamman ga gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda ake tuhuma da kai harin makami mai guba ga farar hula a cikin satin da ta gabata ya ce kuma ana fatan wannan hari ya zamo jan kunne domin kada ya ƙara yin hakan martins ya ce iskan gas nan mai guba da asar ya ce ya yi wancan kalar da shi tun da dadewa a shekara yake yana nan har yanzu sautari wannan batun ya taso gwamnatin ta siriya sai ta musanta mallakan makami mai guba balle ma har ta yi amfani da shi general joseph danford babban hafsan hafsoshin amurka ya ce safiyar yau asabar ne za a ba da cikakken bayanin wannan harin dama dai tun a jiya juma'a ne shugaba donald trump ya ce amurka za ta ci gaba da matsawa a asar lamba har sai ya kawo ƙarshen wannan mummunar tabi'ar kashe mutanensa da makami mai guba da aka haramta masa amfani da shi a cikin jawabin da shugaba trump ya yi a daren jiya daren jiya ya ce ba laifin kowa ba ne illa na rasha da iran domin ko suna gani siriya na kai wannan hari da makami mai guba amma suka yi gum ita ma prime minister birtaniya theresa may ta faɗa a ƙasarta yau cewa ba katsalandan suke yi ba a yakin basasan da kasar ke yi a'a batu ne na ganin an canza gwamnati ta ce harin da aka kai an yi ne da niyyar ganin wannan bai sa wani sabon rikici ya balle a yankin da aka kai wannan hari ba ta ce hakan kuma zai sa kawo ya eh, kare fararen hula da ke cikin kasar ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta ce an kashe ba ne guda kana wasu sama da 900 sun samu rauni iri daban-daban a jiya juma'a sakamakon harin da rundunar isra'ila ta kai ta amfani da bindiga da kuma hayakin nan mai sa kwalla a lokacin da suke kokarin hana falastinawa da ke zanga-zanga waɗanda suka yi kokarin tsallakawa shingen da ya raba gaza da isra'ila rikicin dai ya barke ne salin da dubban falastinawa suka shiga sati na uku suna gudanar da zanga-zanga a tsakiyar rana wannan zanga-zangar dai yayi dalilin mutuwar mutane da dama kana wasu dubban jama'a sun samu rauni masu zanga-zanga dai sun taru ne a wani wurin da suka yi tunga wurin da yake da tazaran sama da ɗaruruwan mitoci daga bakin iyakar isra'ila kaɗan daga cikin masu zanga-zangan dai sun yi dumfari inda shingen bakin iyakar isra'ila yake suna kona tutar ƙasar ta isra'ila da kuma bankawa tayoyi wuta tare da jifa da duwatsu da sojoji da ke ga sojojin da ke gadin bakin iyakar wannan ne har sojojin har su kai ga harbi tare da wurgawa kurfan nan mai hayakin da ke sa kwalla sojojin na isra'ila suka ce wasu daga cikin masu zanga-zangan sun ta jifansu da abu masu fashewa da kuma abin nan da ake harbawa ya yi kara wato da ake kira knockout da turanci kana wasu sun yi kokarin tsallaka bakin iyakar ma amurka ta yi kira ga shugabannin kasashen gabas ta tsakiya da su fidda rahotannin nan biyar da ba a wallafa ba wanda ke nuna kin bin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma da kasar sudan ta kudu ta ki mutuntawa a watan disamba bara kana a hukunta duk wani da ke da hannu cikin wannan kaucewa matsayin da aka cimmawa wani babban jami'in fadar white house ne ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon wannan bayani hukumar hukumar ciyar da kasashe gaba na yankin kasashen gabas ta tsakiya da ake kira igad a takaice ta share shekaru hudu tana kokarin ganin an yi sulhu a kasar ta sudan ta kudu amma lamarin ya ci tura wannan ne ma ya sa ta yi gargadin cewa za ta sa takunkumi na musamman ga kwamandojin da ke kara jefa kasar cikin yaƙi sai dai igar din bata aiwatar da wannan barazanar nata ba ko kuma bayanin bayyana irin hukuncin da take aniyar ɗauka ba amma dai ƙungiyar ta kasashen gabas ta tsakiya ta umarci wani tawagar sojoji da binciki wannan kin mutunta yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta a kasar ta sudan ta kudu ministan harkokin wajen ƙasar habasha wato wakne gabe yehu wanda ya jagoranci taron na igad ya ya ce uffan akan dalilin da ya sa kungiyar tasu ta ki ta bayyana wannan rahoto nasu a bayanan jama'a a ranar 26 ga watan maris da igat ta fitar da bayanin bayanin bayan taro wanda kungiyar ta ce ta aike wa kungiyar tarayya afirka kwafi guda domin daukar matakin da take jin ya dace labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya juma'a ya cicciki tsohon daraktan hukumar yaƙi da manyan laifuka na amurka james comey inda ya bayyana comey a matsayin mara gaskiya trump ya ce yana mai cike da farin cikin gani ya kori comey bakin aiki labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Na ba ba mai waka ta ta ban." Kulka da kaji ji tausan sarki. Na ba da ba da damu mai marikin daura. Idan na ɗauki kiɗan gangasa, ta gama kaɗana ga ‘yan amshi duk da maluka na biya baya. Ina ɗauwa ka ɗan a tausayin ji. Labar yawa ba jarda Musa mamma mai marakin daura. Ni kwana cewa ba shar dan sa ga waka kada ka ji tausan shata. Labar yawa ba jarda Musa mamma mai marakin daura. Kai alasa da na cewa bashar san inda an ce gani an ce sarki na nema na matuƙar na zo birnin daula in aka ce maka sarki ya hau kana ga sarki ya sauka ya sauka lafiya ɗan musa ya hau da lafiya ɗan musa to gani gale ka ina ban kwana mamman mm. sai ba baɗin kuma ya kai na ba da ba da ramu la mamma mai da malakin daura baba gani gale ka ina ban kwana muhamman sai ba baɗin kuma ya kai na ba da ba da ramu la mai malakin daura muhammadu sai da rai in ya kai koko sanda da kake ne mana na ba da wa ba da dan musa mamma mai malakin daura muhammadu sai da rai in ya kai koko san da kake ne mana

jula faransa kuga mahamman mai ɗauke da hisa fauna mamman mai jula da hisa fauna mamman jula falisa tufa na ba da ba da da musa mamma mai malakin da ma ba alhaji ta an ce sarki ya yi kilana ya yi kilana birnin daula hanna gabati birnin daula mamman sai nauke da biran zatonmu ka ta bakin gulbi na ba da wa ba da musa mamma mai malakin daura mutana nan dariran suka ce mani ya ce talka shi babban gandu na ba na ba ta da musa mamma mai malakin daura mutanen dariran suka ce mani ya ce talka shi babban gona na ba na ba ta da musa To ma sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta Asabar kuma ina tare da abokiyar aiki. Daula Salim. Daula barka da warhaka. Barka da warhaka barka da eh, safiya. gari yayi ban iska ba. Na gode baba sharɗan Musa mamman mai mulkin daurawa. Shata ya ratsa ki kenan. Kware da gaske sannu mamman shata Allah ya kara masu rahama. Amin ashe ashe na ki sai kawai musu zo kalangu. Gaskiya ka. Makale shi ina goga. Ya kamata sai na dan gwada eh, kidan kalangu a eh, wajen nan fa. Eh, Rate kalangu na da mai irin wanda ake tsutsuke shi nan na hamata. Da dan filla da baka tsiniya ba. shine ai. <laughs> Ma kira na zira shantu zan kawo. Eh yawa mm. ya ai mix ga shantu. Yawa da kalangu da shantu ina kada shantu kana kalangu. Kin ga tunda zamani ne sai mu ce Nazir Hausawa ya biyo mu da jita shi din nan. Yawa Sai mu remix. Sai mu abun nan a cikin shirin shi na casu. Eh kan mu bari ya huce kan a cikin shirin casu. Shirin mu ne na nan murya Amurka sabo a cikin shirin mu na eh. taska na bangaren TV. Eh haka ne ta talabijin ne. Ta talabijin ne mm. shirin mu na taska da ake yi juma'a juma'a nan da za a iya gani wasu wuraren ko da yake mm. asabar ake nuna musu ya danganta da gidan TV da suke kallon shirin mu na eh. taska. ya amma za a dinga gani a ciki ta a wajen a eh, taskar eh, eh, VOA shi nazir ne ke gabatarwa shirin casu a daula bari in fara da sakon taya murna na aure da aka daura kusan tun bakwai ga wata ne wancan makon na sha'afa na so in mika musu sakon taya murna mm. wato muna taya auren da aka daura na maimuna bello da kuma saifuddini ibrahim abdullahi sai kuma ɗaya amaryar ita kuma na na khadija bello da kuma aliyu gidado wato kin ga da maimuna bello da nana khadija bello daga yayan mutum ɗaya ok yayan mutum ɗaya ne ya ce da kanwa aka aurar da su rana ɗaya yawwa so allah ya ba su zaman lafiya duka amin amin kuma an ɗaura mm. auren ne a birnin zazzau da ke zaria oh to eh, sai mu ce kamar da ka ce alaba da zaman lafiya amin yawwa to eh, sai kuma fatan alheri ne na murnar haihuwa da ko kuma karuwa da ya samu na ɗa namiji wato abdul aliyu wanda muka fi sani da ba baban Ahmad wanda oh, kuma muna miƙa masa sakon taya murna gaba ɗaya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Allah ya raya abin da aka samu an raɗa wa yaro suna Aliyu. Allah ya masa albarka kin ga an samu sunan mahaifi kenan. Eh, Idan shi baban sunan shi Abdul Aliyu. Mahaifi ta kwara. Eh, to Allah ya raya su. To ba tare da ɓata lokaci ba kafin in je shafin na a bari ya huce na majalisar mu ta Facebook na ga ko in barki ki fara miƙo gashe-gashen ne. To gaskiya kam kuma in fara dan na ga kullum kana min waye. Yawwa nake karanto na daga ƙarshe. To karanto shi a farko. Kasan ku 'yan Fulani akwai wayo. Kuma an ce ladies first. Yawwa in ji bature ladies first. To mata bismillah. <laughs> Bari mu fara mika saƙon gaiso mu daga majalisar mu ta Facebook. To gaiso alherin mu na filan a bari ya huce zuwa ga Aliyu Zaki tare da Sahiba Sahibi tare da Adamu Lawal Jadawa. Fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Sani Falu Katagun tare da Rijal Zagzaki. To Allah sa na faɗi daidai. Fata alherin mu na filin a bari ya huce zuwa ga Bashir Muhammad tare da Buhari Aliyu Mani da Musa Usman tare da Adamu Sahibu Wangara tare da Albade Abubakar. Muna miƙa gaiso mu zuwa Kabiru Lawal SK da Rabiu A. Abdullahi da Lawal Musa Haruna tare da Mujahid Dan Gata da Alburhan Abdullahi duk muna fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To Malam Usman yanzu kuma zan karanto wata takarda da take hannuna wannan gaisuwa ne ta musamman ba daga shafinmu na eh, Facebook ba ne na eh. dandalin a bari ya huce sakonni ne na musamman zuwa ga masu sauraron mm. don da suka aika mana ta hanyar imel zuwa ga Alhaji Sa'idu Sarkin Fawa a mararrabar Gasal. Mm. Ka san ina ne gasal mm, mm. gasal a jihar taraba take mm, taraba ne gasal eh taraba ne gasal eh. tare da alhaji bala zakin kasuwa shi ma mararrabar gasal da zubairu kaka mai minerals shi ma mararrabar gasal da alhaji yaro mai balangu a mararrabar gasal ɗin. tare da Ilyasu mafindi mai atamfa jalingu da alhaji baba sabon gari da alhaji sammani mai kayan kicin jalingu sai gaisuwa ta musamman zuwa ga alhaji ibrahim tukur yola tare da hajiya nafisa tuttare da kuma alhaji abubakar tuttare da duk iyalan shi muna miƙa saƙon gaisuwanmu da kuma fatan duk kuna cikin koshin lafiya barin tsallaka in shiga shafin na abare ya huce na majalisar ta facebook inda kika fito din bari nima in koma wurin to usman eh, a dawo lafiya a ya lafiya ina nan ina jira to amma kafin sannan din sai na mika sakon gaisuwa ga eh, fatan alheri daga shafin mu ko kuma in ce daga nan filin mu na abare ya huce zuwa ga abdullahi mai kano usman wanda shine shugaban kungiyar shirya fina-finai ta mofan kaniwood kaniwood su ne suka haɗu mm-hmm. suka yi wannan kungiya sai kuma sakon gaisuwar fatan alherin abar ya wuce zuwa ga sani idris moda wanda yake dan fama haka da rashin lafiya muna fata allah ubangiji ya bada lafiya ya kara karfin jiki amin amin sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga alhaji bashir bugaje da hajiya jummai bugaje sai gaisuwar fatan alheri kuma zuwa ga malam Malam Isiya a jihar Katsina shi ma ɗan garin su To muna fatan kuna cikin koshin lafiya. To daga nan kuma sai in shiga shafin na bari ya huce na majalisar Facebook ɗin. Shehu Umar shi zan fara mika sakon gaisuwa ta fatan alheri sai kuma Ali Adamu Jauro da Gwani GBL sai Kasim Usman a Nijar da kuma Muhammad A. Bakura. Gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Aisha Aisha Ibrahim sai Nasiru Usman da kuma Aminu Abubakar Aminu Gitsu, sai Ridwanu Umar Muhammad da Nura Yusuf kukawa. Gaisuwar fatan alherin a ya huce zuwa ga Murtala Sa'idu Uthman da kuma Umar Cham Gombe sai Rashidu mai nasara sai kuma Lawal Gamawa da Alhaji Lafta da kuma Kabiru Garba ɗan Jigba sai Umar abubakar da kuma faruk isa balimi sai ibada sunan shi kenan shi it ibada <laughs> to oh, sai kuma eh, sai sunan gayu ne sai kuma rabi'u sale woka da mm. kuma sa'idu abdulkadir a ƙarshe sai sale musa da kuma prince salim lawal mm. wanda da shi zan rufe gaishe-gaishen na wannan rana ko kuma na ce a daidai wannan lokaci ka gano mark zakabon ne <laughs> eh shi ne ai to bari mu je mu shakata shi ma ya saurari wannan waka <laughs> lafiya Alhaji Muhammad.

matsanancin ne ya tashi barai da gaske kin san kin san ga gaskiya Usman yau ka tuno min gida wallahi gida nake so kar ku ce wai kullum sai mm. mu dan leka garuruwa can kuma ba mu leko ku ba kin ga bai dace ba gaskiya mm, saboda so muke kowa ya samu kar ya huce to a gaishe da malam mamman shata Allah ya kara eh. musu rahama kamar in eh. bude ido na an ganna a katsina ina jin shata ina eh. cin zogale a'a eh bana ina shan hura mm, hakkin tuna min da kika ce cin zogale wallahi hmm. wato ai gidan nan kai kashi baka isa ka ce kan sarki da kaho ba gaskiya gaskiya kuna ta kasance <laughs> a'a usman eh. ka da me faru jiya jiya ba hmm, hmm. o oh, na jiya ma ba hmm, eh, aboki. Masu <laughs> Wai madara ce a ciki? Kai Usman gaskiya ba ku yi mashi adalci ba. kin san yana da Kai ka riga ka burke. Kai ka da ka san wannan dan jahaliki shi dai abincin gargajiya yake so kuka ja ku je ko sai wata taliya. Jama'a wata taliya ce aka tashi aka sa mata siga aka sa mata madara wai tura ana kiranta Alfredo. <laughs> Ga naman kaguwa a ciki. Ga naman kaguwa a ciki. Kai mala Usman ka je ka siyo ba abokin eh, aikin mu. Ka siyo shi kyauta. Eh, kyautar eh, lunch aka kawo mashi. Ai baki sani ba ma ai Naziru. Eh. shi ne ya ce bari mai fata muka fata ya ce to ni zan dau wannan nauyin eh. ah, nazir ne ya dauna nauyin a ah, nazir ne ɗau nauyin a lalle ka to aiko naziru nazir da ganganye da wallahi bora cikin a nazir wallahi ya fita mm, mm, mm. kai malam abokina in yana ji ya tsaro ya san da shi ake <laughs> wai kawai na ce bari in ci wannan wannan alfred zan ci ya ce ah kai ni ma fa ko in ci nazir ya ce na san ka ba komai kake so ka ci ba kar ka ci kana ɓata rai kana ya mutsa fuska ka zo ka ɗebi 'yan shinkafa ka cikin rufin asiri ka ɗaɗɗaɗɗo naman kaza ka sa. Ka sa wanda kowa iya ci. Ai gara ana gwada sabon abu na ce ya gwada abu shi mu gwada na ɗiba ya ɗiba ai da mm. muka zo kuwa ai ashe na zai na kallon fuskar shi da muka fara cin abincin da muka ai dai ma da nazo na samu ba na same kuna cin eh, abincin eh, ba yanda ka san yana cin kamar yana cin madaci madaci na ce haka yake ni kuma dadin shi nake ji har na ci nawa kuma kwara daddai ake ni ma fa ina son eh, abincin nan ina sha'awar shi har na iya dafa shi ma dan saba son shi na iya dafa shi na duk dai a ya mutsa fuska sai da ya dan yi santi sai da ya santi yace yace wai madara aka sawa abincin nan ne <laughs> to ai ba sani ba ranan ma an kara yin ta ranan ni kuma muna cin abinci da ni eh. da Hafsa. Eh. Sai ya zo sai muka zuba mashi. To abincin akwai karas a ciki. Eh. Sai cewa ya fara ci ya fara ci wai ni kam dan karas din da kike dan dahowa ne na'am dan karas din da kike dan dahowa she ka gane da shi da dan ganyen nan da broccoli din nan ai ina son ga kin riko da nan dan na san da ni ake ah sosai kuwa <laughs> to idan kai ka ya dan ci ya dan ci can da abinci ya fara kai mashi karo sai ya ce mm. Wai ni kam me ya haɗa gishiri da karas? Me ya haɗa gishiri da suga? Sai mu ce tukunya da wuta. <laughs> gaskiya kam ka gama magana Wannan ka rufe mana kofa wallahi ya ce mishi tukunya da wuta to jama'a <laughs> to to eh, na san kin ce kina da dan wani labari eh, to bari mu ya wannan wani ne wanda yake cikin masu sauraron mu ne suka aika mana da wani labari mhm. wannan labari ne daga bala muhammad dambam za ka ga kullum mm, yana cikin aika mana ra'ayi da wa'ayi cikin eh, masu sauraron mu ne to shine ya aika mana wani dan labarin ban dariya haka ne eh. gashi nan wannan eh. labari wai tsakanin mata da miji ne mm-hmm. sai suka dan samu matsala haka da aka dan samu matsala kai mai gida sai mm. kai kura sai ka ce ma uwar daki a tattara kaya a yi gaba. Mm, ya sallama. Ya yi sallama. Mm, to ana cikin sallaman nan mata ta ɗan ɗauko jakarta. Mm. Ta ɗan fara haɗa kaya. Allah sarki. Dama ai ka san kamun a fara tattara su dubaida da su durowa ba eh. yanzu ba tukuna kayan sawa ake fara tattarawa. Eh. To tana ɗan tattara kayan sawan ta ɗan tsimmakara ana sawa a jaka a waye a waye. To ina jin dama fa cikin azumi ne lokacin eh. ba da zakka ne. Sai aka yi sallama. to daman tana da wani yaya attajiri ne sosai eh. Shi ne sai ya aiko saƙo mm-hmm. zakka mm. sai aka yi sallama sai aka ce to gashi daga wajen yaya ina jin direban shi ne ya eh. aiko aka aiko da miliyan bakwai tashin hankali miliyan ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya har guda bakwai. Wai, gashi kuma an yi saki. Gashi kuma an yi saki. Oh. Sai aka ce to gashi an aiko hmm. maku da shi. Miliyan biyu an ce ke ki ɗauka miliyan biyar kuma ta mai gidan ki ah, ce. Ba ma ita ce da biyar ɗin ba. A'a ina ya kalle ta ya kalla ɗan aiken ya kalle ta ya kalla ya kalla ya ƙara zara idanuwa. Ya dole ai. Sai ya ce na fata. Ai ko ka zo a sa'a. Dama yanzu muna haɗa kayan wanki ne zan je in mata wanki. Ka ga almuri. <laughs> Eh, ka ga mayan kuɗi. To nan take wallahi ni ne zan take abu wallahi ƙarya yake saki na yi <laughs> nan take mai gida ya so da ya sauya bayani ya dawo da ita ya dawo da mm, ita ta koma ta koma Allah ya taimake shi ba uku yayi ba Allah ya taimake shi ba uku yayi ba da haka yana je yana gani amma gaskiya fa tana da eh. zuciyar musulunci dan in ni ce ba zan bari ba to wallahi saki na yi saki na mm, ya sai in ce to kuma hakuri da amma hakuri da hakuri da dadi kuma eh hakuri mm, to su zauna su ci arziki saboda auren ku hakuri mm, ne to Allah sa dai kan bayan amma ce mai aini ce mazan yi in ka yarda in kana son goyi bayan ka sai dai mu raba daidai to ni dai fata na Allah sa dai bayan kan bayan ya gama cinye miliyan biyar din nan kuma ya ƙara kasa ta tattara kaya a ah, ba zai ba zai dinga tunanin za a sake kawo eh to tunda eh. baɗi na zuwa <laughs> yawwa <laughs> gode dole ne kan mu tattara ina mu ina kan saboda yanayin lokaci yanayin lokaci kam Allah ran jihar yawa Kai Usman, Allah ya biya ka. Jama'a madadin ita kanta. Daula Salim. Sai Usman Ahmad kamar muka farko da. Allah ran jahar gida mu laɓe. Alara jihar Katsina. Mu koma can jihar Katsina. Alara jihar Katsina. Katsinawa sai a ƙara shiri kuma daura wa a dage kafa. Alara jihar Katsina. Mu ma mu madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya